كثيرا أما بعد عباد الله إن الصدقة والإنفاق لوجه الله بالجلال والإكرام من الأعمال الصالحة التي لها قدر كبير في الإسلام لا سيما في شهر رمضان المبارك وهو شهر التقوى وشهر القرآن وشهر الإفطار والإدعام وشهر الصدقات وشهر إجابة الدعوات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وفي القرآن الكريم والسنة النبوية أدلة وافرة تحث المسلمين على الصدقة وملازمتها قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وقال وقال عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على إذن ثواب الصدقة وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ذل صدقته حتى يقضى بين الناس صاه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله رواه الترمذي وصاحب الألباني وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة صاحب الألباني وفي شهر رمضان تكثر الأعمال الصالحة ويكثر معها جزاء الإحسان فقد قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والصدقة في هذا الشهر المبارك من أعظم أنواع الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والأقربين عباد الله الحرص على إخفاء الصدقة والمسلم الذي يحب أن يلزم الإخلاص في كل أعماله يجب عليه ألا يخبر بها أحدا ويتجنب كل سبيل يؤدي إلى الرياء وقد تقتضي الضرورة إعلان الصدقة عندما يستوجب الأمر ذلك تحقيقا لمصلحة شرعية قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء وهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة يذلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ذل إلا ذله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه النسائي أي أخرجه النسائي في سننه وصاه الألباني أخي المسلم فحاول جاهدا أن تتحرى لصدقتك محتاجا صالحا تقيا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه الترمذي وهو حديث حسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم آمين. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولطائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sanya ma bayansa lokatai na ibada na musamman lokatai da yake ya masu lada domin su ƙara kusanta zuwa gare shi da nau'o'i na ɗa'a da nau'o'i na ibada daban-daban ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi ke hukuntawa shi ke kaddarawa shi ke shar'antawa sannan ya sauƙaƙa abin da ya shar'anta ɗin har wa yau Allah bai bushe ba yana ta farara ma bayan sana'o'i daban-daban da lokatai na yanta a gare shi wanda za su sami albarka da lada mai yawa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawan ne ko manzon ne farkon wanda yake rigawa zuwa ga dukkan ayyuka na alkhairi ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayan su da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu cikin su bayan haka ya ƴan uwana musulmi lallai ita sadaka da ciyarwa domin Allah maɗaukaki, domin neman lada wurin Allah yana cikin ayyuka na kwarai wanda ake so lallai wato wanda musulunci yake girmamawa yake ƙaddarawa. ita sadaka tana cikin a'malus saliha, wanda musulunci ke girmamawa musamman a cikin wannan wata na Ramadana wata mai albarka, wannan wata na tsoron Allah, wannan wata na Ƙur'ani, wannan wata na buɗan baki da ciyarwa da shayarwa, wannan wata na yawaita sadaka, wannan wata na karɓa addu'o'in bayi, wannan wata na ya ma bayi kyawawan ayyukansu ladan kyawawan ayyukansu, wannan wata ne da Allah ke ɗaga darajar wasu. Allah ta saka mu ciki wannan wata ne da ake ce masa watan alqur'ani sunna da qur'ani sun tabbatar sun kwaɗaitar da musulmi a bisa yawaita sadaka a dukkan lokacin musamman ma a cikin wannan wata mai albarka da ta sadaka din Allah madaukaki ke cewa abinda kuka ciyar na ciyarwa ko kuka yi bakancansa na bakance lallai Allah ya san da shi yana sane da wannan abin ilimin Allah ya kewaye da shi su azzalumai fa ba su da mai taimakon su wanda ba sa sadaka ba su ma yadda da Allah ba shi musulmi ya yadda da ya imani da Allah ya yi imani da ladan da Allah ke ba mai ciyarwa Allah ka sa mu cikin masu ciyarwa a wata yana Allah ya ce lallai wato waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu dare da rana a fili da koye wato sannan suna ciyar da wannan dukiya su ne domin ubangijinsu to suna da lada na musamman a wurin ubangijinsu ko ba su da tsoro gobe kiyama kuma ba su da wani bakin ciki Allah ka saka mu cikinsu ta ga cewa ke masu cewa dare da rana a fili a koye ga sadaka wata nau'i ce da ake yin ta koyaushe kenan wata yar Allah ce waye wa zai baiwa Allah rance rance kyakkyawa ka duba wannan aya rance Allah yake a bashi Allah shine al-ghaniyu shi ai mai neman rance mabukaci ne amma Allah ya jingina cewa shi za a ba rancen kowa ya sani in ka ɗauki sadaka ka za ka tinkari fakiri ne za ka tinkari miskini za ka tinkari mabukata amma sai Allah ya ce shi za a ba dan a nuna maka girman abin girman wannan hasana din man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adhafan katira Allah ya ka masa ladan wannan sadakar tashi ninki mai yawa A nan ba a ce ga adadinsa ba Allah zai ka gwargwadon kyakkyawan niyyar ka ya dan uwa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah ne ke riƙewa in ka ga wani ya nema ya rasa to Allah ne ya rike arzikin in ka ga wani an shimfiɗa mashi arzikin ba fa shi ya ba kai shi ba Allah ne ya shimfiɗa ya bashi shi yasa ake gaya mashi to ya ba Allah wani abu a ciki ya yanka ya ɗan dasa, ba duka ba ko da ɗaya cikin ɗari yau kana da miliyan ɗari ta cire miliyan ɗaya ga ɗaya cikin ɗari kenan kana da dubu goma ka cire kowane kaɗan ga abin da yake ka baiwa Allah rance rance mai kyau to Allah shi ke bayarwa shi ke riƙewa in kana ga kana ga shi an shimfiɗa maka yanzu to bai fi bai fi ƙarfin abin wato ya zama Allah ya riƙe shi wani lokaci ba ayoyi Allah na nuna mana yadda yake yin komai nashi ne arzikin nashi ne in ya baka daga gare shi yake Allah ka samu dace har wa yau Sun nuna wato hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam masu yawan gaske sun yi nuni sun ishara zuwa ga girman ladan sadaka a kowane lokaci kai sadaka to Allah zai karɓi wannan sadakan ya girmama ta hadisin ba bin Amir Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace kowane mutum yana karkashin inuwar sadakarsa har sai har ta yi quba bainan na har sai an yi hukunci tsakanin mutane ma'ana wannan sadaka ce tashi za ta masa inuwa ranar da babu inuwa sai wannan inuwa ashe kun ga sadaka falalata tana da yawa tana kauda bala'i tana kauda annoba har wayan gobe kiyama ta tsara bawa daga shiga wannan raɗaɗin na filin tashin kiyama haka nan cikin hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi babu wata sadaka da wani ku zai yi da abu na halal shine min tayyibin da abu na halal domin Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki babu wata sadaka da ka yi da halallinka face Allah mai rahama zai karɓe ta da damansa sannan ta kasance ta kasance dabino ce hamra annabi ya ce dabino ce wacce kai bayar to Allah zai karɓe ta a wato ainihin hannunsa na dama ya ta ta tana girma yana renanta gobe kiyama sai ta zama kamar ƙatin dutse haka nan yace kamar yadda ɗayan ku ke renan ɗan dukushinsa ko kuma ɗan ƙaramin abin da ya saya na ɗan maraƙi ya zama ƙato ya zama bajimi abin da ka saye shi bai fi dubu goma ba a ce ka sai da shi dubu ɗari biyu haka annabi ya nuna mana sadaka da kai nan shi ashe kun ga sadaka ƴan uwa yanzu lokaci ne da ya kamata mu yawaita ta hadisin Huzaifa ibn Yamani abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam shi cewa ya annabi ya ce wanda ya ce la ilaha illallah kutima lahu biha ya faɗi wannan kalmar aka cika masa da ita ta zama ita ce ƙarshen zancensa da halal janna ya shiga aljanna wannan babban falala ce Allah ka samu cika da kalmar la ilaha illallah amin haka nan annabi yace wanda yayi azumin yini guda dan Allah shi ma aka cika masa da wannan azumin shi ma ya shiga aljanna ya zama ranar kaya azumi daga azumin sai ajali shi ma in Allah akai wannan zai zama sababin shiga aljanna mahallu shahid abu na uku annabi ce wanda ya ba da wata sadaka dan Allah ita ma wannan sadakar aka cika masa da ita ma'ana rayuwarsa ta cika yana ba da sadaka kuma sai ajali to shi ma ya shiga aljanna ashe ku duba 'yan uwa hanyoyin shiga aljanna birjin ga sunan da yawa amma sai mu ta sakaci sai mu ta bacci to yanzu lokaci ne na yawaita wannan sadaka 'yan uwa bayan nan mu duba cewa shi wannan wata na Ramadana wata ne da ake yawaita ayyuka kyawawa ayyuka nagari sannan kuma sai a ninninka musu lada yadda ake so ka ninninka ayyukan to haka nan kuma ake ninninka ma bawa lada domin Allah cewa ya hal jazawul insani illa insan ya uwa sadaka cikin wannan wata na Ramadana wata mai albarka yana daga cikin manyan nau'o'i na ihsani zuwa ga fakirai zuwa ga mabukata zuwa ga ƴan uwa makusanta zuwa ga makwabta da abokan arziki ya ƴan uwa sannan ana faɗaitar da kai inda hali sadaka ka karɓe ta koye, ba dan komai ba saboda gurin kada ikhlasin kai rushe kada shedan ya zo ya wasa da zuciyarka ya rika nuna ma kai kai fa kana kokari yanzu kuma sai a fara yaba ma daga nan ladan kai rushe shi yasa aka fi so inda hali ka rika ɓoye sadakarka ka nisanci abin da shaitan zai rushe maka ladanka na saka maka riya cikin zuciyarka da san a gani sai dai inda wata larura ta ka yi ta a ɓoye to sai ka yi ta a ɓoyen kamar yadda ainihin aya ta zo Allah ya ce in tubdu sadaqati wa mahi in kun bayyana sadakar ku kun bayar ma da ita Allah zai karba in dai dan shi kuke wa in amma in kuka boye ta wa tutu al fuqara kuka ba fakirai a boye fa huwa khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku irin marran nan ta yau ka dauki buhun shinkafa bai sani ba cikin dare ka kwankwasa ka mika mashi ka dauki dan kwalin taliya na makaroni a buhun fulawa kayayyaki na abinci ya zama wancan yayi wancan yayi duk ana kai ba san ni za a yi mawa ba a'a ni ma me zan yi ya zama masu bayarwar sun yawa sai ka ga Bakirai suna ta murmushi sai ga suna ta dariya musamman yau yadda suka yawaita cikin ungunni ga? ana fama da talauci ko wallahi da za ka yago cikin miliyoyin nan naka ka tsawo kayan abinci dangogi iri-iri su mai abokin haɗin abincin da sauransu abi ana mimmi ma miskinai a cikin dare to Allah wannan tafi alkhairi amma da da ranan ma za a yi in dai dan Allah ne ma dalla da ita Allah madaukaki yace wato wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku daga munanan ayyukan ku wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukaki mai bada labari ne shi masani ne game da duk abin da kuke khabirun ya san duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke na sadaka dan shi da wanda kuke kuma dan a ce kun yi ko ku rike ku ki bayarwa wallahi Allah na sane wajen shekarun baya muke irin huduban nan wasu ƴan uwa suka je suka yi ta gwadawa a ranar sai gashi al'umma da yawa sun amfana da sababin huduban nan ya zama sadaka ta yawaita wani ya ɗau buhun masara ya mika wani buhun gero wani rabi wani ya ba wasu ce su je su raba iri irin wannan sai ga Allah ya sauka mana da rahamarsa sai kaga ya ƙara mana mu ma yadda ya sauka mana da ruwan nan muke farin ciki to sai ya ƙara mana shi yasa Ibn Kathir ya zo kan ayan nan sai mata bayani yace ai ya sadaka shi yake falala amma an bayyana ta ma yafi sai dai idan da wata dalili Dake sa ka bayyana kamar ana koyi da kai idan ka bayar wasu abokan ka ma zai sa su yi to sai ka yi ta a fili wannan yadda za ka yi ba laifi ba ne saboda zai zama ya zama abin koyi ga wasu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda dogon hadisi ne an sha karanta shi shi kaɗai ya isa hudu ba wanda annabi ya ba mu labari cewa mutane nau'in mutane bakwai Allah zai masu inuwa ranar kiyama ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa da ya masu daga cikin su bakwan aka faɗa mana da mutumin da ya yi sadaka sannan ya ɓoye sadakar da hagunsa ba ta san abin da da masa shi ba saboda tsananin yi don Allah yadda yake ba mutane bai ma so a san an ba su wannan yana cikin wanda za a yi masu inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan Allah ka ba mu ikon bayarwa ya dan uwa musulmi ka yi kokari iya iya iyawarka wajen ba da ka da ciyarwarka da taimakonka ka rika neman bayan Allah na gari masu tsoron Allah domin annabi cewa ye la tusahib illa mu'minan kada ka yadda kai aboki sai da mumini wala ya akul ta'amaka illa taqi kada wani ya ci abincin ka in ba mai tsoron Allah ba ashe ka ga wanda ka san fasikai ne in sun ci su za su je su ƙara za su ƙara saba ma Allah to wannan bai kamata sadaka ka ta je hannunsu ba sai dai ta hanyar jawo hankalinsu idan ba su zai sa ya zama sababin shiryarsu da daina dabancinsu da daina barnarsu to sai a ba su a jawo hankalinsu amma idan ba sun daɗa ƙarfafa su zai kan barnarsu to su ma a ba su ya uwa musulmi kada mu yadda dama ta kuce mana wannan wata mai albarka lokaci ne da ake ribanya ayyuka na lada mu zama lallai kafin lokacin ya wuce mun yi abin da muka yi mun shiga cikin masu sadaka mun shiga cikin masu ruku'u masu sujuda masu azumi masu karatu mu dage wannan wata mai alfarma da Allah azurta mu da shi muka ganshi wasu yau ba su gan shi ba to mu maza mu ci gajiya shi kar mu manta da addu'o'i ga ƴan uwanmu da suke bukata addu'a wanda ake ta masu wurare daban-daban a duniya da mu ma a nan ƙasar wanda suke neman mu da shari iri daban-daban dole mu yi ta addu'a cikin wannan wata Allah mai karba addu'a ne, Allah ya mana maganin sharrin su, Allah ya mai da sharrin a kansu, Allah ka taimaki shugabanninmu, ka karfafe su, ka ba su mashawarta na gari, ka riko da hannunsu, Allah ka ɗora su kan daidai, ka ba su aiwatar da daidai, ka tsare su daga dukkan sharri, ka tsare su daga dukkan bala'i. Wannan ƙasa ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya, wannan gari namu Allah ka ƙara masa albarka, Allah ka ɗugo masu da dukkan alkhairi. ma'abuta garin Allah ya ba su zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya matasan mu Allah ka shirya mana da su Allah ka shirya mana da zuriyar mu Allah ka ba zaman lafiya Allah ubangiji ka taimake mu ka karfafe mu ka ba mu dukkan abin da muke bukata na alheri malamin mu da ya tafi karantarwa Allah ka kai shi lafiya ka dawo da shi lafiya dukkan malaman mu da suka bazama kan hanya wannan wannan da'awa Allah ka karfafe su amin Allah ka ba su ikon faɗin daidai amin Allah ka ba mu ikon aiki da abinda malaman mu suke gaya mana amin rabbana atina fi dunya hasana amin wa fil akhirati hasana amin wa qina azaban nar amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin